bidiyo da yake yawo ba a satin da ya wuce wani ya je kabarin shehun sko yana gaya mishi halin da najeriya take ciki eh, eh, yana yana gaya wa shehu cewa fetur ya yi tsada a najeriya shehu tsadan fetur din nan ya yanke zumunci kuna mana kun jima kuna mana wallahi wannan shehin inda yau za a tada shi a rai shi ma haka zai sai fetur jama'a mun fahimta eh shi ma haka zai saya ai canza wannan yanayin wallahi sai dai Allah wadda za a kai kuka kunsa a ce fetur ya tashi ka canza mana wannan yanayin wane ne wallahi Allah alhamdulillah ah, yan wa assalamu alaikum warahmatullahi to jama'a kun ji abin da malam ya faɗa ko cewa wani ya je kabarin su yana gaya wa shehu halin da najeriya take ciki ah, da farko tukunna mu matsayar mu akan wannan wanda ya je kabarin shehu yake gaya wa shehu halin da najeriya take ciki ah, mu gaskiya wannan ba matafiyar mu bane ba maza mu ne ni da nake wannan magana ni ba zan ba sannan kuma gaskiyar magana shehu na mu ba sa tare da irin wannan a ji a tsaya kan kawarin shehu a ce shehu ka mana kaza kai ne mai kaza shehu ka mana a baya yanzu ka wannan ba tafiyar mu bane ba mazhaban mu bace to amma shi malam da yazo karanto hikayan sai yake nema ya kawo wasu points ta yanda za a yi suka ga shehu tunda kalmarsa ya ce ko shehun ya taso yanda ake sai da fetir haka zai saya to abinda na farko wannan shine matsayar mu sannan abu na biyu yan uwa wannan abin da kuka ji ya faru wani ya je ya tsaya kan kabarin shehu yana gaya masa damuwar halin da Najeriya take ciki su malaman su ne suka ce ai haka malaman su ne suka faɗa a cikin littafi gashi nan zamu karanto wajen al-wuqud duriya fi manaqib shaykh al-islam ibnu taymiya littafi da aka rubuta akan darajojin da Allah ya yi wa ibnu taymiya malaman su ne suka gaya wa duniya gashi kuma cikin littafin zamu faɗa mu faɗi shafi cewa idan kuna cikin damuwa kar ku je wajen Allah kar ku je wajen mazalla kar ku je wajen kowa ku je wajen ibnu taymiya ku je wajen ibnu taymiya gashi a cikin littafin su gashi nan a cikin littafin al-qudud duriya shafi na 349 abinda suke cewa ya wahida ya wahida dunya allazi bi ulumihi yamtazu fil islam kullam wahidi ya hamilal a'ba'i am mustansirin ya kashifal gummati an mustanjidi ya tsari da shubuhati an mutaraddidin ya dafi alfaqati an mustarqidi yan wa abinda da suke cewa ibn taymiya in kare je ka tsaya kan ibn taymiya ka fada saboda shi ibn taymiya ya hamilal a'abai shine mai ɗauke dukkan wani nauyi ma'ana dukkan abin da ya dame ka ya ta'azzara wa rayuwanka to ka kira ibn taymiya ya hamilal Aba'i. ya mai ɗauke dukkan wani nauyaye-nauyaye an mustansirin ga dukkan wani mai neman taimako ya kashi falgummati ya mai ɗauke baƙin ciki yanzu wanda je tsakin gabari ba baƙin ciki ne da mai da yake ciki ba yake karanta wa shehu to ya ji ne daga wajen sibin taimiyya ya ji ne a wajen sibin taimiyya wannan abun ba laifi bane wannan abun daidai ne ya kashi falgummati an mustanjiri sai ce ya bari da shubuhati an mutaraddidin ya mai tunkuda dukkan wani rikice-rikice dukkan yanzu misali muna ta kokarin waye ya kamata ya zama mana shugaban ƙasa a Najeriya waye ya kamata dan mu fitaran da muke ciki to muna son mu samu mafita na gaskiya to mu je wajen Ibn shi shine dare da shubuhati sannan suka ce ya dafi alfaqati ya mai tunkuɗe talauci ya mai tunkuɗe talauci duk girman talauci in ka je gaban ibn taymiya yanzu ya gina fada zumunci ya gagara talauci ya yi yawa kaza kaza a'a haka ya ji a ibn taymiya littafin ibn taymiya ana gaya wa ibn taymiya gashi a cikin littafin su littafin su al-uqud duriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya a cikin darajojin shaykh al-islam idan kana damuwa ka je kabarin ibn taymiya ka tsaya saboda ga shafi na 463 suka ce kam abrajat kurbatan bimin na minnatihi wa kam a Ana, wa kam a Fa, wa kam rahima ibn taymiya kam afrajat anna kurbatan ibn taymiya ya yaye mana bakin ciki dewa karbatan. duk wani bakin ciki ibn taymiya dewa ya yaye mana shi dukkan wani bakin cikin da muke damu ibn taymiya ya yaye mana su dewa bi minnatihi da baiwan da baiwansa ya yaye mana bakin ciki da baiwansa wa kama a'ana ibn taymiya dewa yake taimakon mu wa kama afa dewa yake mana yafiya in muka yi aikata zunubi muka aikata laifi muna zuwa gaba ibn taymiya zai ce na yafe muku wa kama rahima dewa ibn taymiya yake ran yake jin tausayin mu yake mana rahama la tartaji gairahu fi raf'i nazilatin kar ku je wajen wani kuna sa ran za ku samu wanda zai ɗauke muku masifa ko damuwa ko talauci ko wahalan fetur ko fuel subsidy ko wani abu kar ku je wajen wani latar taji gairahu fi ina zilatin. kar ku je wajen wani kuna sa ran za a nemi wani ya ɗauke muku ba ibnu taimiyya ba Ga shi a cikin su latar taji gairahu fi ina zilatin ko latar taji gairihi gairahu fi ina zilatin. sai ce yabqalhu da ankal wal ihsanu munsarima sai suka ce wala takun bisiwahu anhu mushtaghilan kar ka shagala da kowa ka shagala da ibnu taymiya kar ka shagala da kowa ka shagala kawai da ibnu taymiya ibnu taymiya shi ne ma komai zai yaye ma komai kar ka shagala ga kowa ka shagala kawai likai da tuka wal fawzu wal karuma idan kana so ka samu ka samu tsantsan tsoron Allah ka samu tsira a wajen Allah ka samu kuma girma a wajen Allah wa kun muhibban lana sa'a bi ta'ati fa sa'i fi ghairi hadha yursun nadama la ilaha illallah wa in kaje wajen wani ba ibnu taymiya ba wannan abu sai ya gadar ma da nadama sai ya gadar ma da nadama to shi yasa mu a matafiyar mu yin wannan abin kuskure ne amma su kuma akwai wani abin a cikin littafin su a jigge wanda ya je kabarin wani ba a zuwa kabarin shehu a ce shehu kama na kaza amma za ka iya zuwa ka ce wa Allah ka kama kafan ka roƙi Allah don albarkacin shi ka roƙi Allah saboda shi kai ka yana da albarka yana da girma ya bi Allah ta yadda kai baka bi shi ba to kana iya zuwa ka ce saboda shi Allah ya maka kuma Allah sai maka kamun kafa ne tawassuli ne da aka yi tawassuli da shi amma ba ka ce wai shi ya dauke maka ba to amma su a nasu littafin ibnu taymiya shine mai dukka dauke waɗannan abubuwa abin da samu fito maka yi wannan bayani saboda yanda suke daukan abun an ɗauki abin ya koma abin izgili shi shehu yana kwance ba shi wani cewa a zo mun wannan abun shi bai kira a zo a yi ba mu almajirai ne yanayin da muke zurfafawa muke wuce gona da iri wannan matsayar mu kenan to amma kuma su ga abun a shigge a cikin littafin su wallahi irin wannan abun ya fi dubu a cikin littafin wannan kana da damuwa ko je wajen ibnu taymiya ka je ka kana ciwon ido je ka ɗibi kasan kabarin ibnu taymiya ka shafa fa'ida magana ya ƙare ido zai warke ga abubuwa da yawa da kabarin ibnu taymiya yake yi ha ba na farko kiran sunan su da rauda rauda da suke yi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 wa ala alihi wa sahabihi ahlillah wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ah, uwa musulmi ya kamata idan mutum zai yi magana ko da a ku da mutum kai ko da addininku da shi ba ɗaya ba ne, ko da addini da shi ba ɗaya ba ne, to kai mai adalci ka faɗi gaskiya na farko wannan mutum sai kawo ta magana wacce za take nema ta rikitar da al'umma amma wanda za ta rikitar wanda ba su bi malamai ba amma alhamdulillah mu a gaban mu muke kuma muna alfahari da haka cewa yake wai su 'yan ɗariƙa kullum burinsu su riƙa nasabta wa annabi kishiya duk abin da aka dangana wa manzan Allah su ma 'yan ɗariƙa sai su ringa dangana wa shehunansu sai ya ce yanzu kalmar rauza da 'yan ɗariƙu suke kiran ƙaburburan shehunansu da suna rauza. wannan abun yi wa annabi kishiya ne saboda kalmar rauza tana nufin dausayin aljanna Allah gafarta malam Allah shi gafarta malam kalmar rauda tana nufin dausayin gidan aljanna sai kawo ayan da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna sai kafa hujja da wannan yana so ya ci mutuncin yan ɗariƙu ko ya ci mutuncin sufaye saboda ba wai iyayen ɗariƙan tijjaniya ba ne kaɗai suke iya kiran ɗabarin shehunansu da suna rauda to jama'a wai ita wannan kalma ta rauda kalma ce wacce take da mutaradifai da yawa amma kaɗan daga cikin ma'anar rauda bar ku ji ma'anar rauda tukunna saboda karatun ya fito fili don goga ne. ita kalmar rauda idan aka ce rauda to ana nufin al'ardu zatul kudra ƙasa wacce take kwarra ma'ana kamar lokacin damina za ka ga ciyawa ta yi koriya shar to ana kiran wannan wajen koriyan waje ana kiranta da suna rauda sunanta ne rauda da larabci sannan albustanul hassan gona wacce take yabanyarta ta yi kyau to a wajen laraba suna kiran wannan bustan gona mai kyau a ce da ita arrauda arrauda sannan gadin inda aka yi shi don wajen shakatawa aka yi shuke-shuke aka dan sa wasu flowers da waye da sauransu su ma wannan ana ce da shi rauda sannan kabari na manyan mutane a wajen larabawa sukan ce da shi rauda kaga ku fahimci shi kalmar rauda ba wai abu ɗaya ne ake nufi da rauda ba amma shi abin da ya ce kalmar rauda tana nufin dausayin aljanna haka ya ce kalmar rauda tana nufin dausayin aljanna wannan maganan akwai buƙatar malin ya kawo mana magabacinsa a kai kalmar rauda ba wani mutum guda ɗaya ko a cikin malaman hadisai ko a cikin malaman ƙur'ani ko a cikin malaman tafsiri wanda ya tsaya akan cewa ita kalmar rauda tana nufin tana nufin iya kalmar tana nufin dausan gidan aljanna sannan hadisin da manzo Allah yake cewa ma baina baiti wa mimbari annabi ya ce tsakanin gidana da zuwa mimbari na tsakanin gida zuwa kan mimbari daga gidana annabi ya ce wannan tsakanin annabi ya ce raudatun wani dausayi ne sai ce min riyadul janna dausayi ne daga dausayin aljanna ba wai annabi ya ce kabarinsa ne dausayin ba a cewa yi ma baina baiti wa mimbari raugatun min riyadul janna daga gidana zuwa kabarina akwai ruwayan da ta zo ma baina kabari wa mimbari wannan ruwayan malamai suna da maganganu a kanta amma ruwaya wanda kamar irin su ibnu taymiya irin su ibnu kasir irin su albani wannan ruwayan su a wajen su wannan ruwayan ta inganta ba ruwayan da ta zo da cewa ma baina kabari wa mimbari amma ruwayan da ta zo ma baina baiti wa mimbari ku ji yadda karatun yake annabi cewa yi tsakanin gidana da mimbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna to shi kuma sai ya ce kalmar rauzatu sharif da ake faɗa Rawushi Sharif wani waje ne a cikin masallacin manzan Allah inda aka keɓance aka binne manzan Allah sai aka sa wa wajen suna kuma wannan sunan ba fa manzan Allah bane ce sunan kabari na Rawushi Sharif ba manzan Allah bane shi dai abinda manzan Allah ce tsakanin gidana wannan tsakani daga gidan zuwa kan mimbarin daga gidan zuwa kan mimbarin ce dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wanda ba wai kabarin bayin Allah ba ba littafi ibnu ibnu ibnu al-qayyim al-jawziya ya rubuta littafi sunan littafin rawdatul muhibbina rawdatul muhibbina Hari ibnu ibnu ibnu kasir ya rubuta ibnu ibnu al-qayyim al-jawziya ya rubuta littafi rawdatul muhibbina littafi ma ana sa mata suna suna rawda littafi ma ya zo da suna sai kabari ne dan an ce kabarin wani bawan Allah dan an ce da shi shi shine ya zama laifi ya zama laifi to shi kenan yanzu bari mu koma mu shiga gidansu mu ji shin tunda ya ce yan dariƙa suna kiran kaburburan shahunansu da suna Roza, sun yi wa annabi kishiya shin su ma sun kira ƙabarin ibnu taymiya da suna Roza ga aluƙudu duriya wannan kalmar rauza da aka kira sunan kabarin ibn taymiya ya fi waje guda talatin a cikin wannan littafi amma ga guri guda biyu yanzu zan gaya muku yadda aka kira kabarin ibn taymiya da suna rauza shi ma anan Allah ta ma nan shin shi ma anan an yi wa annabi kishiyar ne muna buƙatar ƙarin bayani cikakke ma kuwa ga wani waje suka ce a shafi na ɗari hudu da biyar shafi na ɗari hudu da biyar a wannan nusuwa namu Ya na nazalta ala ahalil maqabir rahmatun wa kastahun min zulmatin zulmi min zulmati zulmi ah, wadh-dhama sai ce saƙa ƙaburin wasmi fi kulli saharatin saha'idu ridwanin bihin raubu bihin raubu was-sama ƙara karanta karantuwa yanwa suka ce zalta ala ahlil maqabir rahmatun Ibn taymiya ka sauka kabari da aka binne ka kabarin da aka binne ka sai ka je ka samu mutane ana zaluntar su ana cutar su sai ka tsamo su wa an kastahum min zulmati zulmi wa zulma sai ce saka kabarul wasmi ibnu taymiya kabarin kan nan ya sha yadda waɗannan mutane fi kulli saharatin a kowane asubai eh, sannan ya ce me ya sha yadda su sai ce Saha ridwani ibnu taymiya ya sha yadda su girgije na yadda girgije ya sha yadda su girgijen yadda sai ya ce bihin raudu ar raudu mahallin shahi dama abin da muke magana kenan raudu wannan rauda na ibnu taymiya ya shayar da su girgije na yadda sannan sai ya ce a ƙasa baiti na uku ya ce wa raffa alaihi afhanu muflajan wa adlada fihi raudu najman wa anjama wa adlaa fihi raudu najman wa anjama ar-raudu kalmar rauda ta ibn taymiya ibn taymiya ma an kira shi da wannan suna an dangana mishi wannan suna na cewa kabarinsa sunan tarauda saboda haka idan ba ku fito kun kare ba to ya nuna cewa kun yadda saboda shi a sukutu ridan yadda ai abubuwa da yawa yanzu misali akwai wani baitin wani mawaƙi wanda yake cewa yana siffanta malaminsa inda yake cewa ma dauhatun fainanatun au raubatun ko bi kamilatin au fi ya fa'in an jadi yana bada yadda labarin malaminsa sai ce shi ya zauna a gaban malaminsa ya fi je zauna a rauba a cikin gadi haba mala da Allah ya kamata irin wannan wato akwai abubuwan da ba masu mu rika faɗansu da yawa ko ka san abin da ya sa masu bid'a in sun mutu sunayensu ma ya mutu wallahi malaman da aka yi a tarihi Allah kaɗai sanwansu amma duk mutumin da bai yi riko da sunnar manzon Allah ba in ya mutu sunansa ya mutu tarihin ma ya ƙare ya ce ko ka san dalili sai ɗalibai suka ce abu sani ba sai ce ai ahlul bid'ati shana'u bima ja'a bihi rasul duk wani mai bid'a saboda yana kyamar abin da annabi ya zo da shi to saboda ka shi ma sai ya samu rabo daga wata aya ta alqur'ani wace aya ce inna sha'anaka huwal abtaru duk makiyanka shine Allah yake katse bayan shi saboda ka duk makiyin manzon Allah Allah yana datse bayansa duk masoyin manzon Allah Allah yana daga sunansa ko bayan ya mutu wannan magana da shi wannan malami yayi kaga muna maganan malamin farko ne ba na yau ba Ya sa ibn taymiya yayi sharhi a kan maganar sa littafin majmu'u fatawa yana mujallar na 28 shafi na 38 yana cewa fa inna ma akrama Allahu bihi biyahu. ai abin da ya sa Allah ya daga darajar annabi Muhammad min sa'adatin duniya wal akhira ya bashi daɗin duniya ya bashi na lahira saboda riko da annabi ya yi da umarnin Allah Allah ya tabbatar annabi ya idda saƙon da Allah ya bashi bai ci amana ba falil mu'minina saboda haka muminai almutabi'ina waɗanda suka bi annabi nasibun bi qadri imanihim kowane musulmi yana samun wannan daɗin na duniya da lahira yana samun wannan ɗaukakar ta duniya da lahira gwargwar alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah ah, assalamu alaikum ah, yan uwa wato na dade wallahi ban ga ah, magana ko wani bidiyo da ya mun daɗi a wannan kafa ta tiktok kamar wannan bidiyon da naga wannan haifo ya daura an daura maganan haifo ban sani ba ko kun ji maganan da ya faɗa in kuma ba zan maimaita muku a gaggauce cewa duk dan bidi'a ko kuma a abin da ya sa mutum idan ya mutu ake mantawa da shi ga baki ɗaya a shafa bayansa saboda mutum ɗan bidi'a ne duk ɗan bidi'a idan ya mutu Allah na shafe bayansa a manta da shi to da wannan ne muke cewa mu ɗan ɗariƙar shau tijjani ɗan fayyazan shai ibrahim mu ɗaga hannu mu ce alhamdulillah yau ga karatu ya biyo shi ya karanta karatu ma bai ma san me yake faɗa ba bai ma san me yake faɗa ba yanzu misali su a gurinsu shehu tijjani radiyallahu ta'ala dan bid'a ne su a wajensu to ka haɗa shehu tijjani da wannan karatun da yake karantowa a yanzu ya saba ko bai saba ba shehu tijjani ya bar duniya ya'ya biyu kawai ya bari Muhammadu kabiru muhammadul habibu amma yanzu haka idan ka shiga fas morocco za ka da jikokin shehu tijjani jikokin shehu tijjani na jini jikokinsa na jini Allah ya shafe bayan shehu tijjani bai shafe ba suna nan ka dawo senegal dawo kaula jikokin 'ya'yan shehu kawai sun cika duniya yanzu haka suna nan a suna sun cika duniya 'ya'yan shehu da jikokinsa jama'a wani zamani ne wanda zai zo nan gaba wanda kuke ganin cewa Allah za a yi wannan zamanin Allah zai kwashe jikoki ko 'ya'yan shehu ko wani jinin shehu a bayan ƙasa akwai wannan zamanin ai ina tunanin babu wannan zamanin da zai zo nan kusa a ce an wayi gari <laughs> babu wani jinin shi a yanzu saboda yanzu aka shi Ibrahim yana da jikokin sun tasan ma ɗari biyar jikoki ne sun fi ɗari biyar jikokinsa ne wannan banda ‘ya'yansa fa da suke cin halin rayuwa sama da mutum hamsin ‘ya'yansa suna nan yanzu wannan ɗan bidi'a ne kaga karatun da haifo ya karanta da abin da yake faɗa ya saba shi Ibrahim ba dan bidiya bane saboda Allah bai shafe bayan shi Ibrahim ba bayan shi Ibrahim na nan kuma abin da ake yi a gidan shi Ibrahim wallahi tallahi lokacin da shi Ibrahim yake cikin rayuwa ba ba a yi dama wali cikakke ana gane walitakansa ne bayan rasuwansa to wannan ya ishi maulan mu shi Ibrahim karama mu dawo Najeriya dauke mu kai mu garin Bauchi ya kaga gidan Maulana Shakdar Usman Bauchi Allah ya kara masa yadda kalli gidansa kalli 'ya'yansa waɗannan zuriya yaushe ne za su ƙare waɗannan zuriya yaushe ne za su ƙare yaushe ne za su ƙare waɗannan zuriya waɗannan zuriya yaushe za su ƙare jikoki kawai sama da mutum ɗari biyu ne da wani abu ko ɗari uku ma ‘ya'yan jikoki sun kai mutum ɗari a sai shehu ɗari usman bauchi ba ɗan bidi'a ba ne a karatun da haiku ya karanto yanzu na sa kunji ji kuma gidan Sharif Ibrahim Sale kalli 'ya'yansa kalli jikokinsa yana cikin mahallin rayuwa kenan ba mu san nan gaba abin da Allah zai yi ba yaushe ne Allah zai zo a ce yau an wayi gari babu jinin shi a bayan ƙasa yaushe ne wani lokacin zai zo to amma kuma jama'a dan Allah dan annabi kuma na alƙalanci ku ɗauko wancananka ku ɗauko waɗancananka waɗancan waɗancan masu kiran kansu 'yan sunnan <laughs> la ilaha illallah jama'a yau karatun ya fita a fili jama'a yau karatun ya fita suwaye ahlul bid'a suwaye kuma wanda suke na gaskiya ahlus sunna na gaskiya suwaye wa rabbi yuhiqqul haqqa yubtilu biddahu walau sa'a nural haqqi ahlu tazanduki duk shehunanmu ka shiga Kano duk shehunanmu na Kano gidan shehu man tijjani zangon bare bare gidan shehu abakar atiku gidan shehu mai hula ga sunan gidan shehu shek mudi salga ga sunan ga sunan je gidan ka gani ka ga ƴaƴansu ka ga jikokinsu ba sa nan ba sa duniya amma kalli abin da ake gidan jama'a ku shiga maiduguri ku shiga maiduguri gidan maulana shek abul fati wallahi abin da ake a yanzu a gidan shehu abul fati sanda yake cin halin rayuwa bayanan a karatun da ya karanto ya ce duk wanda duk makiyin annabi Allah zai shafa bayan shi a sai su waɗannan mutane da Allah bai shafa bayan su ba sai masoya manzon Allah ne a sai jama'a mu muna nan muna ta ba kan wahala su suna ta mana karatun ba mu sani ba suna ta mana karatun ma ba mu sani ba wallahi tallahi wannan abun da kwanci da bacci zan yi amma da na gani sai na ji wani daɗi ya kama ni wallahi daɗi ya kama ni jama'a mu gode wa Allah kun ga karatu ya fito ko kun ga karatu ya fito yanzu hakan ka shiga mai duguri ka dai gidan Maulana Sheikh Abdul Fatai sai ka lissafa mishi jikoki sama da mutum 200 na abu suna nan a bayan ƙasa gidan shehu almiskin haka ne gidan shehu almiskin haka ne da ragowan shehu na mun ka shiga haka za ka je ka tadda su kaf Allah ya wanzar da bayan su kuma ya karanto cewa inna shani aka huwal abtar makiya annabi su ne bayan su yake yankewa jama'a da mu da su suwaye bayan su yake yanke suwaye suwaye bayan su a yanke kun karatu ya fita yau karatu ya fita dalla dalla alhamdulillah karatun ya fita amma da ke shaidanu ne masu baƙin aniya wanda kullum da mummunan aiki suke zuwa bi kabisin ta kabisun wa ka yati bi ghairi kaba'isil sa'u shi mummuna dama kullum da mummunan abu yake zuwa kuma ba za ka yi expecting ya zo da wani kyakkyawan abu ba to saboda haka wannan karatun na ji daɗin karatun nan alhamdulillah duk shehunan mu wani shehun ɗariƙa ne wanda ya mutu wanda bai bar baya ba wanne ne kuma shehun na ɗariƙa ne na gaskiya shehun na ɗariƙa ne na gaskiya wanda ya mutu bai bar baya ba ba mu san shi ba amma su kuma a wancan gidan in an zo zan zo in yi fatu na wannan karatun zan fito muku da sunayen su dalla dalla don kun san dama mu ba tsoro muke ji ba zan fito muku da sunayen su dalla dalla wanda suka zama aftaru sun zama aftaru masu yankakkun baya za mu kawo mu karanta muku wallahi za mu karanta muku za mu ɗauko shawun ɗariƙa wanda baya nan mu ɗauko muku su ma a cikinsu wanda ba sa nan mu haɗa mu yi compare and contrast ku koyo kan sai ga suwaye A sunna suwaye a lalbi'a. kanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu <laughs> wani littafi ne na ci da shi yanzu sunan littafin jana'izar tijjaniya to alhamdulillah a ah, alhamdulillah ya fita mana a daidai dama yau juma'a za mu yi zikirin juma'a zuwa jimawa kaɗan insha Allah sannan kuma za mu yi wazifa bayan sallar magariba insha Allah saboda haka tun an yi jana an kashe mu yanzu har an yi jana'izan mu an binne mu to yan wa a sa mana ido mu gani shin za a yi zikirin juma'an nan yau za a yi wazifan nan yau ko kuma ba za a yi ba za a yi gobe lazimi da abin da aka saba yi za a yi ta gobe ko ba za a yi ba jama'a kula mana da wannan da kyau tunda sun kashe mu har sun har an yi jana'iza an je za a binne mu yanzu yau ba za mu yi ko ɗaya daga ciki ba kenan yau ba zikirin juma ba wazifa saboda duk an kashe mu za a yi jana'izar mu mu yan tijaniya alhamdulillah alhamdulillah wato ɗimuwa da ah, da abin da shafi kamar taɓin hankali ne ke nema ya ringa yawo a cikin kwakwalen mutanen nan <laughs> littafi na karuta suna littafin jana'izar tijjaniya <laughs> subhanallah subhanallah subhanallah to jama'a bari mu gani ko Allah ya karbi aikinsu bari mu gani ko Allah ya karbi nasu aikin mu gani shin za a dinna tijjaniyar za a daina jinta dalilin wani littakar da ya rubuta da hausa ba ka rubuta littafin ba da hausa hausan boko da hausan boko wanda wasu kasashen ma yanzu misali kamar senegal in ka kai musu hausa me za su karanta a ciki kamar irin morocco in ka kai musu hausa me za su karanta in ka kai musu kamar irin su a algeria in ka kai musu hausa me za su karanta ala gaba ta mala kuma ka ce za ka yi da tijjaniya alal ila haba <laughs> yan wato lallai na yadda mutane suna cikin dimuwa wallahi suna cikin dimuwa sun fita daga cikin hayyacinsu duk abin da suke ba cikin hayyacin suke ba na yadda da wannan kai subhanallah to abin da za a yi ba wani dogon surutu za mu yi ba za mu sa ido mu gani shin za a yi jana'izar tijjaniyan ko ba za a yi ba a wani makabarta za a je a binne ta saboda mu riƙa kai mata ziyara eh wannan shi ne kawai wani makabarta ne za a je a binne ta tunda an yi jana'i an riga da an yi jana'izar sai a faɗa mana makabartan da za a je a binne ta eh insha Allah mu za mu ringa zuwa muna ziyartanta sannan kuma sai a kullan mana da kyau dama aikin tijaniya tijaniya bai wuce a zikiri salati da istighfari ba shine kuma rukunanta shine lazumin safe lazumin yamma wazifa zikirin juma'a wannan sune rukunan dariƙar tijaniya to yan wawa a sa mana ido a gani shin wannan abin za a yi ko ba za a yi ba eh a taya mu a lura da kyau musamman yau juma'a ne a lura da kyau wannan abin yau za a yi ko ba za a yi ba <laughs> wallahi ina baka shawara ka tuba ka koma ga Allah ni abokin babanka ne kana da daman ka zo ka same ni ai kwana nan kun zo ku har babanka ya fada wannan kofa ni na daga shi wallahi ka ji kunya kuma ka ci amanan jahilan da suke gaban ka suke maka kabbara wallahi ka ci amanan su amma don Allah don Allah ku fito ku sake kare shi ku nuna shine mai gaskiya ne mai ƙarya ne za ku ci marfu'a ina da su a jakata in na zazzage in na zazzage ba mai sake daukar sa malami <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yan uwa <laughs> kun ga yacce ake karantarwa ko kun ga yacce ake tsantsan karantarwa kuma a doron sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaji ba abokin babanka abokina ne yana gaya mishi babanka abokina ne kwanan nan suka zo waje na. har ya zo fita ya fada a wannan kofa ni na ɗaga shi don Allah don annabi a kawo min aya ko hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi ma wani gori hadisin ko mai rauni kai ko ga ibi ne wanda aka ce ga yau annabi ya ma wani gori da niyyar gori don ya goranta mishi sannan wai yake cewa wai in sun isa su ci gaba da cewa nuna cewa shi ne gaskiya ne shi kuma daktan mai karya ne makaryaci ne zai fito da abubuwa ya zazzage ta yadda sai an ɗauka shi ba malami ba ne abubuwa guda biyu kawai zan yi magana kan wannan na farko ana taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana taɓa malaman da suka fi shi daraja an taɓa malaman da suka fi shi daraja shi maluma nawa ya taɓa maluma nawa ya taɓa amma ya taɓa fitowa ba wani malami kariya ya taɓa fitowa yana bai wa janabi mazala kariya ba shi da cewa ne mutum kuma mazala ba yau kuma ya ce idan aka taɓa shi to ku gane mutum ne wanda duk wanda ya taba shi sai ya mai raddi duk wanda ya taba shi sai ya mai raddi Allah saka manzo Allah da kai Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ina ruwansa ina ruwansa da raddi ina ruwansa da raddi in kai dan kanka in ba kai ba shikenan kuma na ba zai gaji ba gobe zai kara bunku amma kaga shi yana faɗa ne akan shaksiyarsa shaksiya akan kansa duk abin da kuka yake yi wa kansa yake yi wa wallahi ba wani tauhidi wallahi azim ba tauhidi yake yi wa ba kansa yake yi yana kara kansa da kansa yana bayo kansa kariya saboda mutane da yawa sun fita daga cikin ɗariƙar sun fita daga cikin hanyarsa sun fahimci cewa irin tafiyan da yake sannan a matsayin shi na malami wanda yake da'awan sunna mutum na kan kuskure yana yin wasu abubuwa na kuskure bai fito ya karanta ba ya ce sai in ya sake taba shi jama'a ku fahimci wannan magana da kyau sai in ya sake taba shi amma kuma ya tafi yana kan kuskure ba zai fito da kuskuren ya faɗa ba sai in ya sake taba shi haba wahabiya ku dawo cin hankalin ku mana ku dawo cin hankalin ku mana sai in ya sake wato ba zai faɗa ba in wato in bai taba shi ba ko me yake yi zai rufa mishi asiri ko me yake yi zai rufa mai asiri in bai taba shi ba amma in ya taba shi zai fito nuna wa duniya cewa shi jahili ne sai ya yi abin da wanda suke zama a gabansa ma sun kasa zama wannan an ci amanar ilimin ko ba a ci amanar ilimi ba an ci amanar karantarwa ko ba a ci amanar karantarwa ba kuma yana tsine ɗaliban da suke zama a gaban wancan shi ɗaliban da suke zama a gabansa suke sauraron irin wannan tatsuniyoyin da irin wannan shiriritan su ba abin tausayi ba ne su ba abin tausayi ba ne hai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wato oh, oh Allahu akbar to Allah tsare mana imanin Allah kiyaye mu ya kiyaye imanin mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu Allah kare ba mu ikon wai dan an zage mu ko dan an ci mutuncin mu ko dan an taba mu mu zo mu kare kanmu har abada shehunan mu mu taba gani wani shehu daga cikin shehunan mu sun fito suna kare kansu dan an taba su ba kuma wannan shine ɗabi'ar mu in kana so ka ga jijiyoyin mu na tashi taba mana manzan Allah taba mana iyalan gidan manzan Allah taba mana matan manzan Allah taba mana malaman mu za mu fito mu kare su mu kan da ba mu kai ba mu ba mu kai ba in aka dama duk abin da za a faɗa na zaki a zaga a faɗa a mu amma kar a taba mana iyayen gida wannan shine kawai amma su kuma faɗa yake dan an taba shi in kun isa ku sake fitowa ku ce shi ne mai gaskiya ni ba mai gaskiya ba ne sai na fito da abu na zazzage ina da su buhu buhu ne ko jaka jaka ne ce nan malami ne yake magana kaji na cewa ai kowace rana ba wai haka kawai ka gama zauna lafiya ba wallahu galibin ala amrihi sai a rubuta min dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya a kowace rana sai na shanye ka sha ti ba rubutu ka sha ba me ka sha bakar tawada da zike ka sha eh typhoid ka sha wa ya ce maka rubutu an goge shi ko an wanke shi sunan shi rubutu yanzu ne rubutu jikin blackboard sai na sa don sa na share wannan allah allah ya zubo kasa kada ka bi ko hankali sai ka sa tsatsiya ka tattara ka share ka ce ai ayatul kursi wuce sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika min ash-shahidin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya dan uwa allah ya kara wa annabi kusanci da allah la ilaha illallah annabi ya bada labarin wasu mutane da za su su sufahaul ahlam masu wawan tunani bayan huda sa'ul asnam ne masu karancin shekaru sai ce huda sa'ul a ce ahlam wawaye ne kira gansu ga su kamar mutum a cikin riga ka ga mutum ya saba babban riga kai ka ɗauka mutum ne amma na sallallahu alaihi wasallam yayi magana sai ya ga wautansa ya fi tafi shi ba abin da ya ce za rubuta wallahu galibun ala amrihi wallahu galibun ala am wallahu galibun ala amrihi ayan fa alqur'ani ce sai ce wai mutum ya sha wannan ya sha datti datti fa in mutum ya wanke wannan ya sha sha datti kuma wannan daidai yake da kai rubutu da chalk a class ka goge rubutun ka kwashi diddigin chalk ɗin ka sha da wannan rutun za ka sha to amma kafin mu dan bashi amsa cikin kalma ɗaya ko biyu bar mu sa malamin su daurawa ya bashi amsa akan wannan magana da ka karanta Alƙur'ani haka ka tofa a miyanka ka karanta qur'ani da bakinka ka tofa da miyanka ka sha da ka rubuta kuma ayin Alƙur'anin ka wanke ka sha me su allon da aka rubuta qur'ani ma ga yana da daraja miƙe kafa ma ba a yi ta kalla alkur'ani wanke allo za ka yi fa amma sai kaga sai ka wannan ruwan da ka wanke allo sai ka shishafe shi a ka saboda darajar Qur'ani ta wannan ruwan wannan rubutun duk sai ka shafa jikinka a sha a shafa sadaka sai an niya rubutun ba an ce iri uku bane akwai rubutun shirka wanda aka rubuta sunayen aljanu da sunayen tsafi wannan rubutun da mai yinsa da mai shansa duk sun fada shirka akwai kuma rubutun haramun wanda za a ce ai katan munjaye ko ai katan dal a sa sunan hajiya wace ce da ake so a shanye ko a mallake kaga wannan shi kuma haramun ne akwai kuma rubutu yadda ƙur'anin yake haka aka rubuta shi da wannan shi mai laifinsa ibini taimiyya a cikin fatawa ya ce in aka yi wannan aka sha ba matsala na'am yawwa da ka karanta alƙur'ani haka ka tofa a miyanka karanta ƙur'ani da bakinka ka tofa da miyanka ka sha da ka rubuta kuma ayin alkur'anin ka wanke ka sha mai bambancin su wancan ya tabbata a nassi wannan kuma daga sahabbai aka samu abdullahi dan abbas ya ba da fatawa yana na cin zadul ma'ad na ibnu qayyim cewa idan mace ciki ya ta samu wahala haihuwa naƙuda ta yi tsawo ya faɗi wasu ayoyi da za a rubuta ya khuruj bayna subi wa wasu ayoyi da za a rubuta a bata ta sha za ta dan zai fito da wuri to muka ga da muka zo saboda in ka tsaya ga ka wani tafsili ko wani rubutu mai daraja ta ɗaya da mai daraja ta uku duk matsan sai kawai aka ce kawai a rushe rubutun gaba ɗaya in mutane sun nutsu sun da hayyacin su amsu wannan bayanin amma a farko in ka zo tun da abin ya haɗe da na shirka da da na haramun da na halal duk sun haɗe ba za ka iya tantance wanne ne mai kyan ba sai aka haɗa su gaba ɗaya aka rushe mutane sun koma hayyacinsu sai a yi musu bayani to alhamdulillah alhamdulillah ko ba komai dai kun ga yayi magana dan uwansa kuma ya ƙaryata sa dan uwansa ya ƙaryata ya abin da ya faɗan ba haka bane sannan a gurguje duk ilimin ka dai yau duk ilimin ka ba kai ibnu taymiya ba duk ilimin ka ba kai ibn qayyim ba duk iliminka ba kai abdullahi bin abbasin ba to shin waɗannan mutane suna rubuta wani abu su sha shin waɗannan mutane suna rubuta wani abu su sha kamar yadda daurawa ya kawo a cikin zadul ma'ad na ibn al-qayyim cewa ibn al-qayyim ya kawo abubuwa da yawa akwai fasali da ya ware wanda yake magana akan addibbun nabawi yake magana akai kai shi kanshi ibn al-qayyim a cikin wannan littafi akwai wanda yake rubuta bismillahi farrat bismillahi marrat bismillahi kallat a cikin takarda sai ya laya da shi zai rubuta su guda uku bismillahi kallat bismillahi marrat bismillahi kallat zai sai laya sai ya ajiye duk kwana ɗaya sai ɗauki ɗaya sai afa a bakinsa sai ɗibi ruwa sai ya bita da shi kaga ibn al-qayyim yayi ibn taymiya shi ma yana rubutawa har agoshi ma yana rubutawa ya rubuta ya sha ya rubuta wani ayan agoshi. ibn taymiya sannan ga ayoyi da yawa wanda ibn al ya kawo a cikin littafinsa wanda yake magana a ɗibun nabawi a cikin littafinsa a ɗibun nabawi wanda yake magana akan shan rubutu macen tana ciki ga abin da za ta rubuta ya bada fa'idodi da yawa har ya bada izan ah, sama'un shakat ah, izan sama'un shakat zuwa ƙarshe ya ce mata tana ciki da ta iya sha ta haifa ta haifi ɗanta kuma lafiya a ciki ya ƙara kawo magana abdullahi bin abbasin wanda yake rubuta ya kharju min bayna sulbi wa tara'ib Eh, a shi ma a bai wa mai ciki dan ta sha to kaji wai ya ce duk wanda ya sha innahu ala wallahu ghalibun ala amrihi ya sha datti wallahu galibun ba wallahu fa aka ce wallahu galibun ala amrihi Allah shine marinjayi ko mai rinjayi Allah shine mai rinjayi akan al'amuransa to kaji ya ce in ka sha wannan ka sha da ti sunan Allah ne fa? sunan Allah ne fa? so yanzu kaga mu ba sai mun ta wani ɓata lokacin mu ba amsar da daura ya bayar insha Allah ya wadatar kafin mu mu zo mu yi mu ko mu warware duka waɗannan abubuwan amma wannan na daurawan ya isa sai ta can su karata dama gida ɗaya ne uwa ɗaya ne uba ɗaya wani tabbata a fagen ilimi da aka ajiye ka aka ajiye daurawa tana tunanin ko a garinku daura sai ya fi ka fans saboda ya fi ka ilimi wannan shine gaskiyar magana tushen asalin yadda sahihul bukhari ya faru wala da in yi magana da baka saurare shi ba kwata kwata saboda shi imamul bukharin bayan rasuwar manzon Allah da shekara 183 shine yayi mafarki kadiba wannan cikin tadribin rawi na imamu suwidi shafi na hamsin da biyu shi imamul bukhari ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga manzon Allah cikin bacci saboda lokacin manzon Allah ya rasu sadda ma aka haife shi tukun da shekara ɗari 183 to koran nan ya yi mafarkin bari ka ji abin da ya Ya ce na yi mafarki ra'aitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa ya waqifun Ya ce na yi mafarki kamar gani tsaye gaban manzon Allah wa biyadi hatun hannuna akwai fanka haka mahuci a zubbu anhu ina yi mashi filfita fasaltu ba'd al mu'abbirin sai na je na tambayi malaman fassarar mafarki yan tsubbu sai je masu tambaya ya ce ni ko ga mafarkin inda na yi kuma ka san wani sharrin ba a faɗi su irin waɗanda aka tara aka ce in kuntum lirruya ta aburun a tarihin yusufa faƙala wai sai ɗaya daga cikinsu ba a faɗi sunan shi ba shi ma sai ya ce ma shi sai bukari ya ce an ta tazubbu an hulkazi ba wannan mahulkin naka yana nuna kai za ka rika kare annabi ne kariya za ka riƙa ba annabi duk wanda ya zo mai karya za ka ba shi kariya ne ya ce wannan fassarar da malaman tsubu suka yi mani fa huwa allazi hamalani ala ikhrajil jami'is sahih yace dalilin muhalkin nan kawai da suka bani wannan fassarar shi yasa na zan na rubuta wannan littafi ji tushen addinin ka kai wala wala ce mahalki ne ba a faɗi wanda ya fassara mafarkin ba shine asali wai to alhamdulillah ah, assalamu alaikum warahmatullahi wa musulmi ah, wannan ne yake kaman yana suna karyata dama su already dama su ba su yarda da hadisi ba su sun ce yan qur'ani ne tsantsa su ba su ma yarda da hadisin ba so yanzu abin da imamu Bukhari ya faɗa wanda shine abin da yasa ya fara rubuta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine shi yazo yake karyatawa yake cewa ga tushen addinin ka to abin tambaya anan shine Bukhari yayi magana bai yadda ba ah to ga wanda yafi Bukhari da kansa ba ku yarda da maganarsa ba maganar annai muhammadu ma kun ce ba ku yadda da ita ba duk hadisan duniya a wajen ku ba su da amfani ba sa aiki duk hadisin duniya duk wani hadisi a duniya kun ce ba shi da amfani to annabi sallallahu yayi magana ma da kansa kun ce maganar ba haka take ba ba ku yadda da ita ba sai bukhari ne dan ya magana dan ba ku yadda ba sai bukhari dan yayi magana saboda ya ce ya yi mafarki ya je ke tambayan wasu daga cikin masu fasara mafarki wai ka ji abin da yake faɗa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji wai wani mutum wanda ba a san shi ba wai ba a san shi ba ba a kawo sunan shi ba in da da gaskiya ne da sai a faɗi sunan mutumin a kawo sunan shi kuma ya ce shi ya rike ƙur'ani tsantsa ya rike ƙur'ani ne tsantsa suna yi subhanallah subhanallah a lokacin sai na fahimci a sai ƙur'anin ma da saura tukuma ba a san ta ba Don wanda ya san Qur'ani ba zai wannan maganar da yake ba wanda ya san Qur'ani ba zai wannan maganar ba saboda wanda ya san Qur'ani ko ba komai in kama maka misali ko da guda ɗaya ne a cikin alƙur'ani ko ba komai ko ba komai a cikin ƙur'ani zan kama misali ko da guda ɗaya in ka duba cikin ya sin akwai inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa waja'a min aqsal madinati sai ce rajulun yas'a rajulun yas'a rajulun yas'a Allah bai faɗi sunan wani mutum bane kawai ya ce waja'a na naqsal madinati duk cikin Qur'ani ba inda kawo sunan wannan mutumin saboda haka kai malam da karke Qur'ani muna so ka tambayi Allah menene sunan wannan mutum menene sunan wannan mutum waja'a na naqsal madinati rajulun yas'a a Qur'ani zo idan imamul Bukhari ya je ya tambayi shashin wasu masu fassara mafarki sai kuke ganin cewa dan ba a rubuta sunansu a cikin littafi ba wannan mafarkin ba daidai ba ne to muna buƙatan ku je ku nemo mana sunan wannan mutumin amma fa a ƙura'ani a ƙura'ani isan annabi musa da saidina khadiru inda ya je waje da abdan min ibadina abdan min ibadina duk cikin ƙur'ani, babu sunan khadiru sai ku je ku mana sunan a cikin alkur'ani inda Allah ya ce sunan yadda aka sunan Khadir a Qur'ani kawai tsantsa muke so tsantsan Qur'anin muke so a je a kawo mana sunan Khadir a cikin alkur'ani da abdan min ibadina irin wannan misalan ga su da yawa a cikin alkur'ani wanda Allah yake kawowa sai dai a kawo gamiri wani lokacin ma ba za kawo gamirin ne mustatiri a ɓoye sunan kamar irin nan a kawo misali a kawo wani za a zaniri wani kuma za kira suna kamar da za a ce rajulun amma ba a san kowaye ba yana faruwa cikin alkur'ani saboda dan imamul bukhari bai faɗi kuma ya faɗa ku ne ba ku sani ba iya tajribu na wurin kawai ka sani ya faɗi sunan wanda ya je ya same su suka fassara masa wannan mafarkin kuma shi mafarki a cikin addinin musulunci yana da asali duk da dai ku ba ku da hadisi ba amma mu hadisin Aisha mun yadda cewa farkon abin da annabi ya fara gani na wahayi awwalu ma budi'a bihi nabi sallallahu alaihi wa sallama min al-wahyi ar-ru'ya salihah farkon abin da annabi sallallahu alaihi ya fara gani daga wahayin da Allah subhanahu wataala ya fara ne mafarki fa kana la yara shay'a fi nawmihi illa tahaqqaqa a wata ruwaya wata ruwaya illa jaa misl falaqis sabahi duk abin da manzo Allah ya gani a mafarki sai Allah ya tabbatar da shi kuma akwai mafarki a cikin alkur'ani mai girma annabi su ya yi mafarki saboda mafarki yana da asali a cikin addinin musulunci saboda haka dan imam bukhari ya yi magana ko kun ce ba ku yadda ba ai annabi muhammad ya yi magana kun ce ba ku yadda magana a wajen ku bukhari muslim ibnu maja nasa'i tirmizi abu dauda da kada duk littattafan hadisi a wajen ku ba su da amfani ba su da amfani wannan ilimomi da aka tara a cikin ilimin hadisi ko a wajen ku ba shi da amfani to dan bukari yayi magana bakwai da kuma wannan ba wani abu ne daban ba ku daga wajen ku Allah ba mu dacewa duniya ba za ta taba dawwama ga wani mutum guda ɗaya ba duk yacce ka kai da samun iliminka duniya ba za ta taba dawwama maka ba duk yacce ka kai da samun ɗaukakarka duniyan nan ba za ta taɓa dawwama a gare ka ba da iya cika kai da tarin arzikinka duniyan nan ba za ta taɓa dawwama gare ka ba da fa duniya za ta dawwama ga wani to da ba shi da ba shakka annabi muhammadu ne walau ci duniya ta tadumu liwahidin لكان رسول الله حيا وباقيا tafna تفنى Na'imu ha? wa tabbakal ma'asi wa zunubu kama hiya da duniya za ta dawoma ga wani to da ba shakka annabi Muhammadu ne annabi Muhammadu shine dan gatan Allah shine masoyin Allah to duniya ba bata dawoma gare shi ba annabi sallallahu alaihi ya tafi kowa sai ya tafi tunda baka kai annabi a wajen Allah ba kabiru gumba dan bid'a ne isa banta mu dan bid'a ne wannan shine aqida a wajen mu ba ruwanmu da abin da zaka faɗa duk surutun za ka yi in dai ba karatu za ka yi ba aikin banza ne kuma abin ya mun takaici ba muna faɗa don cin mutuncin su bane ba muna faɗa don mu wuce takaici bane na rantsa da Allah ba inda muka fi bukatan Kabiru Gombe da Isa ban Bantabi irin wannan lokacin to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yan ah, wa musulmi ina fata kun saurari wannan yaro da kyau ah, wanda ya lissafo mutum biyu din nan yanzu ya ce musu 'yan bidi'a ne malamansa ne irin karatun da su suka koya masa kenan a baya irin karatukan da suka koya musu yau gashi sun zo suna ba su sunan da suke kiran wasu bayin Allah da irin wannan sunan irin wannan kaga karatu ta yi rana aihuwa ta yi rana irin wannan aihuwa na ku Habiya? Allah ya ƙara muku irin shi karatu ya yi rana aihuwa ta yi rana yaron da kun fara da'awa ba ma haife sa ba yau ya zo na duba ƙwayan ku yana gaya muku cewa ku 'yan bidi'a ne ba irin kalmar da ba kwa gaya wa su bayi ba irin abin da ba kwa faɗa wa su bayi duk abin da ya zo bakin ku za ku gaya musu kuma waɗannan yaran su ne kuke gaya musu yau gashi sun taso da irin aƙida irin taku suna ce muku ku ‘yan bidi'a ne irin yacce kuke gaya wa mutane to yanzu yacce kuke idan kun ɗauki abin da zafi to haka wanda kuke gaya wa suke jin zafi idan kuna ganin ku ba ‘yan bidi'a ba ne kuma ya ce muku ku ‘yan bidi'a ne to haka su ma wanda suke ba ‘yan bidi'a ba ne kuke ce musu su ‘yan bidi'a ne idan ku kuna ɗaukan abin da yake faɗa ba zai cutar da ku ba to haka nan abin da kuke faɗa kuma ba zai cutar da sufaye ba don su ba 'yan bidi'a ba ne hasali ma yau mun ji suwaye ma 'yan bidi'a tunda alhamdulillahi almajiranku ne suke kiranku da wannan suna to yau mun san suwaye ma asalin 'yan bidi'a kuma ya ce ba ruwansu wannan shi ne aƙidansu wannan ita ce aƙidarsu sannan banda ma yaranta wai sai ce kuma ba lokacin da suke bukata suka fi bukatansu kamar a wannan lokaci mutane suke yan bidiya kuma kuna bukatan su wani irin tunani ne da kai in banda yaran tare a cikin harkar naka ka kira su da suna yan bidiya kuma ka ce ba lokacin da kuka bi bukatan su kamar wannan lokaci lokaci yayi da ya kamata kamar shi a professor Isa Ali Fantami ya fito akan wasu abubuwa musamman akan abin da shafi calbi ya fito da ya ce an yi zafin kai saboda a lokacin shekarun irin na wannan karatun ne amma yanzu an fahimci gaskiya to irin wannan gaskiyan ya kamata ku fito ku riƙa gaya wa yaranku irin wannan gaskiyan lokaci ya wuce lokaci ya wuce annabi sallallahu alaihi wanda ke bukata haɗin kan musulmai ku kuna nan kuna ta kokarin raba kan al'ummar annabi Muhammad saboda cimma wani buri naku ya kamata lokaci yayi da ya kamata ku zo ku gaya musu gaskiya ku gaya musu gaskiya ku ji tsoron Allah Allah nan da kuke faɗa a bakin ku ko da yaushe amma kuma abun bai karasa zuwa cikin zuciyarku ba to yanzu gashi ɗanku ɗan da kun haife sa a shekaru kun haife sa wasu ku sun yi jika da shi yau ya zo yana gaya muku cewa ko yan bidi'a to dai yanda kuka ɗauka abun haka su ma wancan suke ɗauka idan ku dauka cewa a kira ku da yan bidi'a ba aibi bane ba dai cutar da ku ba wanda kuke kiransu da yan bidi'a daga shekarun da ku fara kiransu da yan bidi'a zuwa yau kun ga wani abu ya canza a jikinsu ɗaukakan da suke da shi kun ga ta ragu ilimin da suke samu kun ga ya ragu karantar wanda suke yi sun daina wannan shine kawai Allah ya tsare mu Allah ya tsare imanin mu amma ba karamin a ce yaron da kuka ya a ce wai almajirinka yau a wayi gari kuma zo na kalubalantar ka almajirinka dan shi ma ba wahabi ne dan uwanku kuma kullum muna jin abubuwan da ke gaya muku akwai abin da ya kai wannan anya wannan karantarwar ta yi albarka kuwa wannan karantarwar ta yi albarka yaron da kuka karantar ya zo kuma yana ƙalubalen ku anya ba za ku duba ku koma cikin tarihinku ku ji me kuka yi Allah ya muku haka ba lokaci ya da kuma ta ku yi wa kanku wannan tunanin